sarki sadi sultan ahmad al-mansur ya naɗa shugaban sojin ƙasar sifaniya judar fasha ya jagoranci yaƙin neman zaɓe inda suka mamaye daular songhai a yammacin afirka sadi sultan ahmad al-mansur ya ƙudiri aniyar ci gaba da kyautata alaƙa da tattalin arzikin kirista, domin cimma hakan ya gwammace ya nufi kudu inda ya ci galaba a kan yankin kudu da hamadar sahara ya kuma ci riba sosai daga cinikin zinare da yake wucewa a kan sahara wani mutum ɗaya ne ya kashe manyan dogarawan ahmad almansur aka kuma warware gibin tattalin arzikin maroko da turai wato sunansa judar babban hafsun soji wanda ya jagoranci wata 'yar ƙaramar runduna zuwa yammacin afirka a wani yaƙin neman zaɓe da sarkin ya yi a shekara ta 1590 ne almansur ya zaɓe shi don ya ci daular songai da yaƙi ɗaya daga cikin daulolin da suka fi ƙarfi kuma mafi girma a afirka wanda a cikin wannan shekarar rikicin cikin gida ya daidaita sarki sadi da judar sun yi amfani da wannan damar don cin gajiyar albarkatun daular sahel da suka hada da zinare gishiri fata goro kola da hauren giwa a ranar 28 ga watan Fabrairun 1591 ne Judar Fasha ya dakatar da sojojinsa a gefen hagu na kogin Nijar a wani ƙauye mai suna Karabara. Judar da sojojinsa da suka yi mamaya sun zauna na ɗan wani lokaci kaɗan a ƙauyen kafin su wuce zuwa gawo. Babban birnin Songai don kama tushen zinariya mil hamsin daga gawo. rundunar sojin songai da sauri ta tashi na adadin yawan sojoji da dawakai dubu goma sha takwas da kuma mayaka dubu tara da ɗari bakwai wanda askiya ishaq na biyu ya jagoranta kuma ya shirya sosai domin yin yaƙi in ji johnson sojojin songai an yi sa'a suna da ƙayyadaddu da kuma isassun kayan yaƙi sosai da suka hada da bindigogi a wani ɓangaren kuma mutanen yahuza su ma sun kasance suna da bindigogi gami da igwa yakin da aka yi wa a watan afrilu kuma ana kiransa da suna yakin tondibi ko da yake yaƙi ko yake ya fi na yakin songai yawan gwamzawa judar ya yi nasara a wannan yakin kuma judar ya mamaye birnin kuma ya ci gaba da zuwa timbuktu da jenne yana sarrafa hanyoyin kasuwanci na tsakanin sahara da sahara kamar yadda sarki sadi ya tsara